ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau ranar talata kuma tara ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau talatin cif ga watan shida miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi a cikin littafin na babban malami بالضمان الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمة littafin da ke batu a kan mahimmancin rayuwa da kuma tsadar lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan adam muna cikin babi na biyu kuma wannan zai zama mana majalisi na sha ɗaya wannan babi dai inda mu manta ba al-imam ibn jawzi rahmatullahi yana mana batuni akan zikru man yubadiru umra ambatan misalai na magabata waɗanda su kasance suna gaggawa wajen cin gajiyar lokacinsu sannan kuma suna tsare ko da tsaftan ɗaya ne ko tsaftawar ido nasu ba sa yadda su wasa da shi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayi na sama ɗaukaka masu daraja waɗanda suka sami yaddarsa Allah madaukakin sarki ya samu bayan su الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه وأخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا أبو علي السليمي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جعفر بن يزيد الرشق عن معاذة قالت معاذة أم الصحراء mu'aza mun yi batunta a baya an buga mana misalan yadda ta kasance tana ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsara lokacinta ta kasance maulatu ce tana na aishi kuma almajiranta wato bararriyar bai wacce ce sannan kuma na na Aisha radiyallahu anha malamar ta ce shine yau za ta bamu labari game da mijinta abu ita ana ce mata ummu sa'ada'i مجي فكما سنن أبو الصحباء وشين في بعض الأبار تشي كان أبو الصحباء أبو الصحباء يا كسن شيني مجي شي وانا أبو الصحباء من سنن سلة بن عشيم سلة بن عشيم العجبي قبيلة الصدعاء سلة بن عشيم العجبي ya kasance al'imamu zahabi yana kusance shi yana cewa azzahid al'azib da qudwa malami ne mai gudun duniya malami ne wanda ya zama mai yawan bauta ga Allah sannan malami ne wanda ya kasance abin koyi sannan ya ce الإمام الذهبي يقول ما علمته رواه ya واحد عن da عباس يتبع إلى رواية ليوا يتبع حديث من مثل ما رويته حديث دين ابن عباس رضي الله anhu. a wajen sa kawai ya roƙi hadisi shi kadai to da ka yana cin abinda malamai suke ce musu al-wahdan wato malaman da ba su roƙi hadisin da ya wuce ɗaya ba daga cikin almajiransa akwai matarsa ita mu'aza radiyallahu anha sannan akwai imam al-hasan al-basri shi ma almajiransa ne sannan akwai sabit al-bunani shi ma almajiransa ne da wasu شكرا تاتي تند بيباي هجرايا وشيني أبو الصحباء سيلة تبنى أشيم العدد مجن معادة رحمة الله عليهما وشيني تتباد الأباب تكتي كان أبو الصحباء يصلي مجينا أبو الصحباء سيلة تبنى أشيم يا شيخ المسلى حتى ما يستطيع أن يأتي فراشه إلا زحفاً har ya zama ba har ya zama ba zai iya zuwa wajen kwanciyarsa ba sai dai ya ja sai dai ya ciki shine za haka yake saboda yawan ibada da yake yi ma Allah subhanahu wa ta'ala musamman kuma ibadar sallah kaga ashe da matar da mijin kilahu ma abidu kilahu ma Nasiru. dukkanin su masu bauta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun san muhimmancin lokacin su sun san tsadar rayuwa da Allah madaukakin sarki ya ba su kuma sun san cewa Allah madaukakin sarki zai musu tambaya a game da safar da minti da awa da yini ko kwana da kuma sati ko mako da wata da shekara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su Allah madaukakin sai ya tambayi kowa game da wannan amai da ya tabbata a cikin hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon amfani da wannan rayuwa yadda kake so قال أحمد وحدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبو هلال عن بكر بن عبد الله بكر بن عبد الله إيه بسمين من معلمينا الرواة معلمينا الكتب الستة yana ɗaya daga cikin ruwatul bukhari da muslim da makamantansu قال من سره أن a إلى أعبد a أدركناه duk wanda yake fatan ya ji daɗi idan ya ga wanda ya fi kowa yawan bauta a jarakna wanda mu muka gani muka riska duk mutumin da yake son ya ji daɗi idan ya ga wanda ya fi bauta a cikin mutanen da Allah ya haɗa mu da su in aka ba shi labarin su kuma ya gansu da idansa to wane ne yafi yawan ibada a cikin su falyanzur ila sadiqil bunani Ko ne dubi zuwa ga wannan bawan Allah sadiqil bunani wanda bayanin sa ya gabata a baya kuma an yi mana misalai na yadda yake yawan bauta فما أدركنا الذي هو أعبد منه yace gaskiya ba mu gani ba mu wani wanda ya fi yawan ibada fiye da sadiq mai gunani a iyakar ganin mu inji al-imam bakar bin abdullahi rahmatullahi alaihi yake ba da shaida cewa tun mutanen da Allah ya haɗa shi da su da shi dai bai ga wanda ya fi sadiq mai gunani yawan ibada ba kun ga wannan shaida ce ta mu'asir wanda ya gan shi suka haɗu yake ba da labari game da shi tarahu fi yawmin ma'aniyin tarahu fi yawmin ma'aniyin بعيد ما بين الطريقين يظل صائما ويراوح ما بين جبهته وقدميه تراه ذاك ايش؟ في يوم عاني معمع عاني ai fi yawmin har sun suka ce ma'ama'an suna nufin shiddatul har tsarin zafi shi ne suka ce ma'ama'an to nan nisba ce sai aka ce ma'ama'ani fi yawmin ma'ama'aniyyin a ranar da ta kasance mai tsananin zafi za ka gan shi a ranar da ta kasance mai tsananin zafi kamar misali a ce eh, lokacin lokacin gab da damuna lokacin da gari ya ɗauka yi zafi kamar a shekarar abin da sana shamsiyya kamar a ce watan kamar a ce watan maris zuwa afrilu wato watan uku ko watan biyu daidai lokacin da ake motsin sai lokacin da yanayi ya zama mai tsananin zafi lokacin bazara to na gan shi za ka gan shi بعيد ما بين الطريقين سي سامو هنيوي غدا بيو سي سامو هنيا تفي نيسا اتسكانين سو سي يجي shi a can yana زمن شي اشن ينا عزمي ويراوه ما بين جبهته وقدميه sannan sai ta gan shi yana haɗa abin da ke tsakanin goshinsa da kuma kafafuwansa kawai sai ya dukar da kansa haka ya dukkusa baya san ma wani san halin da yake ciki komin tsananin zafi to za ka gan shi kamar dai wannan eh, abin nan eh, wannan kauyen da ya haɗu da abdullahi na umar kuma yadda aka faɗa mana a baya da kuma ba kauyen da aka ba mu labarin makiyayi da ya haɗu da ibnu zamba dukkanin suka gayyace su cewa su zo su ci abinci suka ce a ai suna azumi أقيد واي مدى الإمام القاضي الدين ورية مدى أسل التاكم سا من المجالسة المجالسة والعيد شي الحجاج بن يوسف الثقفي يحدد إذا ونم بقوي التي يعني مسي شعب شاد شرانا يتي مسأي شينا أزميتي في مثل هذا اليوم الحار شيء هو من ينون ديك تنتمي سلنا ذاتي sai ce ai ina gaggautawa ne domin in guje ma zafi mafi girma wato zafin ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga shi wannan yana nuna yadda suke eh, da kula da lokaci da tsananin zafi amma kuma duk da haka ba a aji azumi wanda manzo Allah sama ya faɗi falalar yin azumi a lokacin da ake zafi cewa duk mutumin da ya azumi a lokacin da ya kasance akwai tsananin zafi to Allah mu da kashe shi kuma zai shayar da shi ruwa mai sanyi mai daɗi a cikin aljannarsa ranar gobe alkiyama kamar yadda za da kuma kuma ya faɗi halalar yin azumi a lokacin sanyi a wasu ne ce ganima ce barida ganima barida a cikin fi shita da ganimatun barida yin azumi a lokacin da ake hunturu to wannan lokacin shi kuma azumi a wannan lokacin shi kuma gani ganimatun barida ganima ce wadda take ba tare da an zudda jini ba an san a ka'ida yaki aka kira abinda aka samo gani masu sosai da aka yi daga nan da ya aka sai da aka sha wuya wannan ita ganima ce barida domin kanar yau baridan a ranar akwai tsari أخبرنا عبد الله عبد الوهاب قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتحي قال حدثنا محمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثني سحل بن عاصم عن عمر بن سفيان قال حدثنا سحل بن أسلم قال كان ثابت من هنان يصلي في كل ليلة ثلاثمائة ركعة sa'ad ibn aslam rahmatullahi alaihi yake ba da labari a game da babban malami al-imam thabit al-bunani a wancan da aka ba mu labarin sa a asarin mu na farko aka ce ya kasance yusalli fi kulli lailati kowane dare yakan sallaci talata bi ati salloli guda ɗari uku fa idza idan ya wayi gari ضمرت قدماه kawai shi ke sai kafafun su zama sun zama sirara sun sirara eh, sun shanye fa ya akhudhu huma bi yadihi sai ya zama ya kamo su da hannunsa ko kuma a ce zamirat sun kumbara sai ya sun kumbara zai yi zama sun sai ya kama kafafuwan nasa da hannunsa ya yi asiru ba sai ya rika tatse shi kamar yana tatsan wani abu yana sa hannunsa haka yana tatsa kafafuwan nasa kagan an kalli wannan sai ya asiru huma kubbura kenan su kai ثم يقول سيتي مضى العابدون وانقطع ديني masu bauta sun yi mu ko zamani ya yanke da mu wa la haka ce wayyo Allah wayyo damuwa ta wayyo wayyo wayyo wai duk wannan bautar da yana ganin ko mukassir yana ganin cewa da yi abin da ya kamata yi ba duk da wannan bautar da yake a ɗari uku da daddare har sai kafafun sun kumbura ya zo yana tatsa kafafuwan kamar yadda ake tatsan nono yana tatsa su haka domin su koma yadda suke amma kuma duk da haka idan safiya ce ce ce mabal arido masu bauta sun tafi wan kafa adi ko wan kuɗi adi ko an yanke ba iya jin su ba wa da haka wajo damuwa ta domin ban kai zuwa ga inda nake son kai ba to tari laha ana amfani da shi ne akan abin da ka so ka samu baka same shi ba sai ka zo kana cewa wayo kana jinjini kana nuna alhininka a game da wannan abin da kai kamar yadda wancan yake cewa lahfi ala kauti talaqi lahfa ma kullu ma fata wa yafna yurfa yana cewa lahfi ala kauti talaqi lahfa yace wayyo damuwa ta damuwa ta akan akwai malaman da na haɗu da su amma ban karɓi ilimi a wajen su domin ma kullu ma fata wa yafna yurfa ba komai ba ne ya kuɓuce ma mutum kuma mutum ya rasa shi ake da riskar akwai ababe da yawa in suka wuce shi ke na sun wuce hmm? to shi ne lahkula hmm? amma ana amfani da kuma kalmar lahku a kan dukkan wata damuwa shi sa babban malami al'imam ibn al-qayyim shamsuddin shamsuddin muhammad ibn abi شمس الدين ابن القيم الجوزية يربط بشاق النظام هنا إغاثة اللهفة اللهفة أي شديد اللهف أقول إيش بدأ أبواني أما دي كان اللهف أنا أمفعني بشيني أكن شيء تمناه المرء ورداه ولما يدركه أبنى مسلم نسوي سامو الله مسلم يسابشه في ya سوى لحم لحم أخبرنا سعد الخير بن محمد قال أخبرنا نصر بن أحمد قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان قال أخبرنا محمد بن يحيى الطائي قال حدثنا علي بن حق قال حدثنا أبو داود الحفري عن محمد بن السماك عن أشعث عن أشعث بن سوار قال دخلت على يزيد الرقاشي فجعل يقول سبقني الآددون وقوت عدي ولحفاء وقال صام أربعين السنة بالضمان أني أشعر بن السواء يجي سواء دخلت على يزيد الرقاشي لكن ناشي بوزن بالضمان أني يزيد الرقاشي يزيد ابن عباد يزيد ابن عباد الرقاشي البصر عطية دي بيقولوا عطية زياد عطية زياد زياد زياد الرقاش زياد أقول لكم إيه شي ولا يزيد ابن أبان الرقاشي بسم بصر عن الشيما عادي ديني زاهي ديني سلم بسم يوم في الكحر ne mai yawan kuka sannan kuma malami ne mai wa'azi khas yana cin alkufa masu wa'azi irin wa'azi na kawai a tunatar da mutane Allah hmm? ba wa'azi na karatu ba a can da malamai sun kasu an kasu gida gida akwai alkufa sannan akwai al'ulama kaɗan ne kake samun khas a da can ka same shi kuma mai ilimi kamar dai mu ma daga baya da aka zo aka samu masu wa'azin jirgin shi yasa wasu asa suka zo a kan filan da kusurwa ba limam ibn al-jawzi ne littafin ne na littafin mun taba ambatan sa kitabu al-qissas wal mudakkir littafin da ke batu akan sukofi da ladubba na masu wa'azi masu wa'azi da ake haɗuwa a caji wa'azin nan ko ne na ɗan juma'a kudu ba kenan ko kuma wa'azi din wanda ake shiryawa kamar na izala duka irin waɗannan suna da buƙatar ladubba kuma suna da buƙatar ƙa'idoji da dokoki da ya kamata su cika domin kan su zama kamar kuskas waɗanda malamai magabata suka zarge su kuma suka aibanta aikinsu to shi wannan yazidin rakashi eh, mai wa'azi ya ka hadisinsa yana da damuwa malamai suka ce la yasbiku hadisin hadisin sa baya ba tabbataccen hadisi ba ne sa akwai maganganun malamai da yawa magabata a game da shi da suka yi a kansa waɗanda suka kasance masu tsanani sun malaman da suka kauta sabatu a kansa a al-imamu shu'ba shu'ba ibn al Allahu a'lam a takaice dai a fannin wa'azi malami amma aka dawo fannin riwaya wala ya tutu hadisi hmm? yasa to hadisu ta da shay idan yi riwayar hadisi to hadisu sa ba wannan yana nuna kowane mutum akwai fa'idar da za a samu a rayuwarsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi gaskiya da ya siffanta musulmi ko mummuni da cewa kamar bishiyar dabe yake لا يسبق ورقها ganyen ganyen ganyen dabino baya faduwa so da babu wani abu da za a ce a ce ga wani musulmi ko mummune sai a ce ga baki da yusuf kawai ai wurdi da shi ba yi da amfani mun karanta a abin nan riwaya eh, abin nan kira shi ma dai shu'uba shu'uba شوف أبو بكر أبو بكر الراوي عن عاصم حاجة ما لمين أفنن قراءة أما كما ليس ثابتا في الحديث ما ما لمين وان يكر جميع الحديث حكى الإمام حفص بن سليمان فيما الراوي عن عاصم فيما ثابت في القراءة أما وليس ثابتا في الحديث أنا كرام جا جا رواية من تكرا في القرآن shi yasa kowane ɗan adam musamman musulmi akan kalli mahasin ɗinsa sai a wato kyawawan abubuwan da yake da su sai a rinjayar da su akan masawi nasa wannan ita ce ne abin da ya kamata a mu'amala ta adalci kuma haka magabata su idan ka ga magabata sun yi isfatsin mutum wato sun wurgar da shi gabaki da ku shirin shi ya kai shirin shi ya kai غلبت مساويه حسناته yanzu mutanen ayyukan su ne suka rinjaye ayyukan na alkhairi zai yi wuya ka ce ga aikin shi na alkhairi kamar irin zanadiƙa da aka samu masu masu masu masu bayyana musulunci a fili amma kuma dafanu kaidan wa makran fi qulubihim lil islam a cikin zukatansu suna da wani makirci da da bakin biki da suke da shi a game da musulunci kaga irin waɗannan ba yadda aka iya da su shi yasa ka ga al zahabi tarbiyyar da yake koya mana ke al-Imam zahabi kallama yusbitu ne? kaɗan ne za ka ga alimamu zahabi a cikin siru alamin nubala kai da wasu ma ya ce ga baki ɗaya wannan malamin bai da amfani duk wanda ka ga alimamu zahabi ya yi masa rubutu ya bi shi ya yi masa takas ya kai shi kasa ya nuna bai da fa'ida tabbas shirin mutumin nan ya kamar yadda yake cewa a ƙarƙashin tarihin abin nan abu hayyana tauhidi abu hayyana tauhidi yake kawowa cewa ra'asu zanadiqati talatatu shugabannin zindiƙai wanda suka fi sharri ga musulunci mutum uku ya ambace su ya ce akwai arrawandi akwai abu hayyana tauhidi sannan akwai abu ala'il ma'arri shaikul ma'arra sai ya ce wa ashadduhum sharran abu hayyan tauhidi li'annahu ma sarraha wa huwa qaqa ko ja'ja'a ko jamjama ce su guda biyu da arrawangi wanda an san shi falsafi ne falsafa mummuna sannan kuma da abu ala'i ma'arri su sarraha su sun fito fili sun nuna makircin da suka ma musulunci a wako a wanda a rubuce rubucensa abul ala'i ma'arri a cikin wakokinsa wakokinsa kamar abin da diwaninsa na sittus janji ko kuma diwaninsa na da zumu malayensa shi kuwa abu hayyanar tauhidi sai ya boye shi shi in ya tashi zai sharrinsa to haka yake akwai littafinsa al'inta wal mu'anata da kuma sa abin nan as-sadiq wa sadaqa da sauran littafansa wanda ya rubuta da suna cike da ɓanna da yawa ina kyau wannan wannan shi ne so da ka yazid ibn aban al-raqashi malami ne na wa'azi malami ne ne wa'azi idza wa'aza abka ni wa'azi ya sa mutane kuka ba kawo abuka zai yi kuka kuma ya ta'ala amma lakin na lakinnahu ghayru thabitin fil hadith aka ja fannin hadisi to ba a karɓar ruwayarsa wannan shi ne abinda da yawan malamai suka rinjaya ya rasu tsakanin shekara ta ɗari da goma zuwa ɗari da ashirin bayan hijiran ma'aiki alaihi salatu to shi ash'asu bin siwar yake cewa da kalfu ana yazidar ar-rafashi na shiga wajen malamin yazid rafashi Allah ya gafarta masa faj'ala yaqulu sai ya kace mini sabaqani al-'abidun wa qati'a bi masu bauta sun gabace ne sun yi gaba sun banne da sultan hula wa kufi adini ko an yanke ba zan iya bin su ba sun mun nisa wa la haka ce wayyo wayyo wayyo damuwa ta wa qala sama 40 sana ita shekara 40 yana alfiya shekara yana alfiya tun da shi ne wannan أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم الحاسب الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن حسن بن علي بن بحر قال حدثنا محمد بن الاعلى بن عبد الاعلى بن عبد عبد الاعلى قال سمعت مؤتمر بن سليمان يقول yace naji babban malami mu'tamar bin Sulaiman wanda ya shekara ta 187 yana cewa مكث أبي سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الصبح بوضوء العشاء آه، شيء معتمر بن سليمان يشي ياجب أبنسا بابنسا شيء سليمان بن قرخان سليمان بن قرخان شيء بابا معتمر بن سليمان عبدنا سليمان بن سخان التيمي البصر يازو يازو نا أوزن سوبة نتي شيسا سيأتي سمسة التيمي يارة الشتيرة تقريدة أربعين دو كباين هجرة إذا شما لمن سأقي أنس أنس بن مالك رضي الله عنه صحابه أنس بن مالك رضي ya kasance yana girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabiki ne a riwaya suka ce kana idza haddatha an rasulullah tabayyara launu idan zai ba da hadisi ko sai launin ya canza saboda yakan shiga tashin kan kai ya kuskure ko ya faɗa abin da ba haka yake ba a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ya san girman maganar da bai sama ya a da yi masa ƙarya من كذب علي في الاحد مقعده من النار شيء شيء كما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان حديث يجي متعمدا على نوعين أقوى الكذب عمدا أقوى الكذب خطأ أوجه ما لمن حديثي تك حديثا بزاع كربيس من كذب على رسول الله عمدا رد حديثه بزاع حديثه sannan man kasaba ala rasul sama khat'an yubda hadithu shi ma ba za ka ba hadisin ba amma al-awwal ma al-awwal mazmum na farkon abin zargi ne sannan kuma mu'aqab shi kuma wannan ma'azu za a ba shi eh ba yi da zunubi amma ko ba za ka ba hadisin to kaga shi yasa shi al-imam Sulaiman ibn Dakhar at-Tayyib idan zai ba da hadisi daga manzo Allah sama ta gayyara launu shi yanayin sa ya canza ba kamar mutane ba ne yanzu ya ita abubuwan da aka ga dama daga cikin maganganunsa masu tsada yana faɗin wata magana yana cewa lau akhadta bi rukhsati kulli alim ittama'a fika sharru kullu لو أخذت برخصة kulle عالم اجتمع اجتمع فيك شر كله idan ka ce kai za ka abibiya duk inda ka ji wani malami ya ba da fatawa mai laushi-laushi to ita za ka ji to sai shaddar duniyar nan baki daya hau kanka a ce kai kawai ina sauki yake kullum kai gara ba ka kake yi wanda masallaci ne za su haɗa sallah yau da canza in ka ce wannan za ka yi ɗabibiya to ijtama ta ma'afi ka sharru kullu sai sharri ya haɗa akan ka gaba yi ba. rukta ana sarki dai da dubamu su biya su da sa'id da sauri yake faɗa yake cewa innama innama innama al-fiqhu a rukhsatu min ayyinha يكون أغصة من الحقرة لكن التشديد فيحسنه كل أحد فيحسنه كل أحد سوك إن جاءت الديني فكه ناتبكني إذا ما لني على التشيبا بعد سوك أما أن أنت عواتك وزيئي إيه؟ وزيئي إيه؟ قاو ذاتي to haka sautin ma kowa zai iya kawo ba to amma nawa ake anka min fiqa sai malami ya zama abintacce rasihi a cikin ilimi idan ya baka rangwame ya baka gara mata wannan sai ka ansa amma idan akhadta bi usati kulli alimin ijtama'a tilka sharru kullu sai sharrin duniyar nan gabaki daya ya hau kanka ka ce rusa za ka biya sai sa limamu shafi rahmatullahi alai a cikin littafin al-muwafaqat fi usul shari'a ya yi bayani akan cewa cikin abin da ba a so shine akwai tasabbu'ur rukhas ina ne sauki ya ci ina aka yi gara ɓata domin can miki ba a so hmm? wannan magana ta tana da kyau sannan daga cikin maganganun sa yana cewa innar rajula la yuznibu dhanba fa yusbihu alayhi madandatu innar rajula la yuznibu dhanba fa yusbihu alayhi madallat mutum zai iya yin zunubi daga dare safiya na yi kowace Allah ya sa mai kaskanci a cikin zunubin da ya yi yana tashi ya ce ma matar shi yi min kaza sai ta ba za ta ya ce ma ɗan shi bari ya ƙi bari mazalla zunubi yana da tasiri a zuciya yana tasiri a fuska yana tasiri a gaɓoɓi yasa ɗaya daga cikin magabata yana cewa إن قوة المؤمن ليست في بدنه وإنما هي في قلبه ألا ترى الشيخ الحرم يصوم أما ولا يقدر على الصوم ولا يقدر عليه الشعب إذا ممني shi na يقتني ما baya cikin ba a kana iya ganin mummuni ka gan shi kake kake amma imani shi karfin shi a zuciyar da ya abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kana rajulan nahilan sun ne siriri kuma gashi jere amma ji ba abin da ya yi a cikin musulunci nan na bajinta da kuma ɗaukaka yana cin wanda sun kashe abu jahal in baka ce shi ya kashe shi ba to yana cin wanda sun kashe shi amma ji ba jikinsa to sa manzo ne ya ce kafafuwansa guda biyu nan to innahuma asqalu yawm al-qiyamati inda Allah min jabal Uhud su biyun nan sun fi nauyi a wajen Allah ranar gobe alkiyama kafafuwan nasu yan sirara fiye da dutsen Uhud kun ji ah, al-imam Sulaiman ibn Sarha التيمي يكي فأيك فإن الرجل سيذنب الذنب فيصبح وعليه مذنب mutum zai yi zunubi da daddare amma ya tashi da safe kaskancin zunubin da kansa duk inda ya fice a gan shi da duk da zunubi wani ko أبو العتاهية رحمة الله عليه يشفي أن الخطايا لا تكون فإذا المصفور فينا بين جنبيه حضور ومن ما سواريدا كنا واريدا عن شجار اللهم استغنى أخبرنا محمد بن عبد الباقي وشيني أكيد شيء ومكت أبي أربعين سنة يصوم بابانا سيدي شكو أربعين ينا عزمي يوما يوم ويفطر يوما وبكم سيموت هذا صيام داوود وان شيني أفضل الصيام بعد صيام الفرد bayan azumi na farilla wannan azumin shi ne ya fi da harshen annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa masahabinsa sayyidina abdullahi da amr bin al-as radiyallahu anhu ma manzon sai ya ce masa sun siyama akhi dawuda ko sun yawman wa afir yawman fa zaka siyamu akhi dawuda alaihi ka yi azumin yau gobe ka huta wannan shi ne azumin ɗan uwana dawudu alaihi salam sai abdullahi ya ce ni uki uku aksara min zalik ya ce ni zan iya fiye da haka wani sun ce la abbala min zalik ba azumin da kuma ya wuce wani, ba azumi na nafila da mutum zai yau ya azumi gobe ya huta wanda ya ci ba shi shi ne abbalu siyami al-islaq ba da siyamin kamar bayan azumin farilla to babu kuma azumin da yake darajar wannan azumin na siyamu dawud alaihi salam الحوشي سليمان بن طخان الحافظ الإمام يكي ويصلي الصبح بوضوء بوضوء العشاء فنن يعتسى الشيخ صلى تصلى الأسباني دا دا الولد دي تصلى العشاء شكروا أربعين ينا حقا باين تيو شكروا أربعين أقتدى ينا حقا ما فرد يعين تيو ibu da sanin tsadar lokaci kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya huwace musu wannan dama wacce kallama kaɗan ne za ka iya samun ta ko ka samu kwatankwacinta a cikin waɗannan mutanen namu ko a cikin mu da muka zo daga baya idan ka alkhairin mu shine mai yabi waɗannan mutane mu musu addu'a kuma mai kokarin koyi da su sai Allah madaukakin sarki ya gafarta mana أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا أحمد بن غالب قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال صلى عبد الواجد بن زيد الغداة بوضوء حكمه أربعين سنة عبد الواجد بن زيد أبو عبيد البصري ya kasance al-imamu zahabi sun shi shaykhul Shi shine dattijan malamin masu bauta hmm? sannan kuma zahidi ne wato mai gudun duniya sannan kuduwa abin koyi ne shi ana masa alkunya kamar yadda muka faɗi da abu ubaida abdulwahid ibn zaid abdulwahid ibn zaid ya rasu shekara ta ɗari da hamsin to ya kasance yana sallatar sallar asubadi biyu atamaki da alwalar da ya yi da sallar isha'i arba'in da sanatar shekara arba'in shekara arba'in ya yi shi ma kara kamar suleiman da zahan da ke zan bayan allah allah mu da kuke ya kara musu rahama قال عبد الله بن أحمد بن جعفر وحدثنا أحمد بن الحسين بن نصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني الحيثم بن معاوية عن شيخ من أفعاله قال رويتو دا جوان دا جوشن معلمي دا جوشن على ماجران سبب معلمي كان كحمس كان كحمس يصلي ألف ركعة في اليوم والليلة والضم معنى أحمد أحمد تحمس ابن الحج تحمس بفتحة في حاء بسكون في سكون سيمين تحمس تحمس سننتك سننبع بنتع الحسن التنمي البصري الحنس ما لمين يولي كتب في عالي دي ما لمين كتب هو من كبار الثقات ينا تسمى يوم يوم ما لمين أبي تكتب وانا أكيد بغمون رواية شو تعمل بقى قحمة سجن العزل ما بدك شي شي دل دا أكل مطا أكل سبحانة بطرة بيقول كمي بكيو تخاوة ما هاي بيس لوقت سنينا بسرعة ما هاي بيس ناس كرس أنا رسوا ببسرعة قوم أقام بمقعة سوى يقوم مقعة ويش في زمان لعبه masallacin harami ya zama shilla da nan masallacin harami yana kiran sallah har Allah mu da kuka ya karɓi rayuwarsu tun da mamarsa ta rasu ya bar gari su kuma ne zauna yi اسود البلد عليه أظلم البلد له وهي مثل دب كمان كمان بلال من الوقت عندما أتي صلى الله عليه وسلم يا رسول يجيبوا دي جماعة مدينة يجيبوا دي أبو رضي الله عنه في خذونا شو بدا ملك كلام خلال شاعة جنة يا أبا فيغبروا مدينة وما يدعى أن سيك يسوع لما أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنورت المدينة وكي ذوق سيدة من ظل سمع يزوى مدينة فوق في مدينة حكي ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة يسي من قال لك ما يرسو يسي كما مدينة يمردو يسا ده يوا صحابي سنبا مدينة الشيء ده من سمع يسي يتركون المدينة على خير ما فيها حبينا ذات الكبر المدينة ضد الخير التي تنفع الله والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون مدينة تاكم مسدات انسان حاجة amma su ma akwai fa'idar da fitan ta haka suka je suka yada yi goma yanzu kana magana garin basara to waye ya yaɗa ilimin annabi sama a cikin anas anas in kana magana kufa waye ya yaɗa ilimin ilimin manzal sama a garin kufa ta gidina ali da sayyid na abdullahi bin mas'ud dukkanin su a kufa suka koma suka rayu hmm? waye ya yaɗa ilimin manzal sama a makka abdullahi bin abbas رضي الله عنه حتى سكت وايا يعني إن مما زال سمع إنه سيدي مشق الشعب إنه هو ما مثل الجاهل ده ما كمان توصى إنه سكت يتهم سكيات إيه هاي إنه من جزمان الموانا وشي كحمد ابن الحسن يعرف في كرة تبهيد بس بعيد جرم الله صلى الله عليه وسلم aka ce yusalli alfa raka'atin fil yawmi wal layla a tsakanin dare da yin yana ya a dubu daya idza malla qala li nafsi idan ya kosa ya ji gaji ai a asaba ko malalu ya ji ya ji gajiya ko ya ji ya kosa qala li nafsi sai ce ma kansa kuli ya ma'awa kulli su'i ce tashi ya taimako ma dukkan wani mummunan abu kaga nan daga cin abin da uh, Allah mu da sarki ya ce la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bi nafsin lawwamati النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها وتؤنبه an ce Allah ya ce yana rantsuwa da uh, la uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranar gobe alkiyama wala uqsimu bin nafsin dawwama sannan ina rantsuwa da rai wanda ya kasance mai zargin kansa kakkan ɗaiban kanka daga cin alamatu al'udu ko daga cin asbabul udu abinda ke ja mutum ya fara jin shi wani ne shi ne an yamda nafsa wa yuzakkiya nafsa mutum ya rika yaban kansa yana tsakaka kansa Allah ma ya hana ne ya ce wala tuzakku anfusakum هو أعلم بمن اتقى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا ka ka'ida ita ce kada mutum ya ya abin nan sannan Allah ya zartu waɗance ce alamtar min da dinin zakuna an kusa ce baka ga waɗanda suke da kawunan su ba ɗanin lamun zaki man ya sha ai Allah shi ne yake tsakasa wanda ya gada shi ya sa azzakiyu man zakahun ba tsakatacce shi ne wanda Allah ya tsakata shi ya sa hatta idan za ka yabi wani wato cikin ladabi na musulunci in ka gama yabansa sai ka ce wala nusikihi ala Allah ba muna cewa mu fa Allah sanin shi bane muna tsarkake shi a wajen Allah a'a Allah ya fi mu sanin yana iya yiwa mu ba mu san abin da Allah ya boye ba amma dai abin da ya bayyana a gare mu shi sannan ya halatta idan mutum ya mutu a yabe shi amma mutum yana da rai to akwai tsaka tsaki a game da yabansa in an san yabansa zai haifar masa da bala'i ko ka a yaban in kuma an san yabansa ba zai haifar masa da bala'i ba zai taɓa aikinsa ba ba zai taɓa ikhlasinsa ba to babu laifin an yabe shi akan abin da aka tabbatar na gaske amma ka a yabi mutum akan abin da yake na ƙarya an san ba haka mai haka ma idan mutum din ya mutu ka a ji a kirkiro abin da ba haka ka an zo mutum ya mutu ba a san alherin shi ba amma za su zo su kirkiro abin da zai da ana ta bai taɓa faɗa da wani ba bai taɓa sha shabba su da wani tsakanin Allah wannan magana da gaskiya ce a ce mutum tun da yake bai taɓa sha shabba su da wani ba akwai ikrari a ciki bai taɓa sha shabba su da wani ka duba wannan yaba haka za ka duba da a rediyo ko a talabijin hmm? sai ya ce ma kansa kuni ya ma'awa kulli su ta shi ya kai makomar kowane mummunan abu fawallahi ma rabi suke lillahi sa'atan qat shi ya kai raina wallahi ban taba yadda da kai a wajen Allah ba ko da na kyaftawar ido haka ake bukata idan mutum yana makansa haka shi ke shi yasa suke cewa ai da Allah madaukakin sarki ya faɗi rayuka rayuka guda guda uku akwai akwai annafsul ammara da shi akwai annafsu annawama hmm? sannan kuma akwai annafsul mutmainna sai suka ce laysat anwa'an lil nufusi bal innama iya maratibuha ba wai ka shi ba ne ake a ana nufin matakai annafsu tabda'u bi annaha amma bis su' ran yana farawa ne da ya zama mai umartan mutum da abu mai mummuna innan amma rasul da su kamar yadda ya zo a cikin surat yusuf alaihi salam lallai rai amma da su mai yawan umarni ne da abubuwan sa. to daga nan kuma sai ya kai matakin annabsun lawama shi ne mutum ya rika jin shi ba kowa ba ne in zunubi ya yi ya rika jin bakin ciki a ransa ni ne yanzu zan aikata wannan sabon to daga nan kuma sai ya zo ya zama annabsun hukuma eh? ilmi to kahmat haka yake a dubu tsakanin daransa da yininsa yake amma kuma duk da haka idan ya gaji sai ce ya nafsi ادعوني يا مأوى كل سوء فوالله ما غبيتك لله ساعة قط أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين ابن عبد الجبار قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال حدثنا محمد بن عبد الله الدقاق قال أخبرنا الحسين بن صفوان حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال قال بشار بشار مثل فرعيت بيغمة ناغ ضيغم ابن مالك ما ذاك بلد ضيضا أي انت عاوز تقول ولم أرى بغامين أشي درقم لي وسلم اشي وانا ما درقم ضيغم ضيغم مبن مالك سنن ضيغم مبن مالك سنن على الكنية سحر ذاتي البصري أبو بكر الكنية الكثير أنا وقت نسبة أنا سواء الراتبي البصري ya karɓi hadisi a wajen tabi'ai mai hmm? wajen malamai tabi'ai ya karɓi riwaya babban malami al-imam abdurrahman ibn mahdi ne daga cikin fiqatul ah, kiba yana faɗa yana cewa da kana mai gamun kutuba ya ya dillita man ta kai da shi cikin malamai akwai waɗanda daga a rayuwarsu suka ga duk hadisan da suka tara kamar ba don Allah wasu suka ƙona wasu suka yi wasiya kan wani ya ruwa ya ce ba su da rai wasu kuma sun su je su bizna da to shi bai kamar da malik yana cin annabi na dakanu kutuba na cin waɗanda suka suka bizna littafansu حتى أولا زمنه الشيخ أبن محمد أمين الشرقيتي الشيخ محمد العليم الشرقيتي العالم القرآني هنا بعد العباد هنا ثالث كنت نفق يقول لا أظنني لا أظنني أخلص أخلص الله فيها يقول فأحرقت يقول لك shi lokacin ina matashi muna yin abubuwa ne na matasa wanda ya birge shi to littafan shi na kakkafa kukuna su bai jin ya yi ikhlasi wajen rubuta su sun fiye kuna su da ba dan Allah ya yi ba a zuciya shi yana jin ba dan Allah ya yi ba kan fiye kuna su shi zai ga wani malik yana cin waɗanda allazi na dafa wani kutu ba يقول قبل من التقوس جاء الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه ibn al-madini wannan magana shi abdurrahman ibn mahdi yana cewa ma ra'aytu mithla dayqamin fi salah wal fadl ban ga wani wanda ya kai dayqam ibn malik a wajen salaha wato kirki da kuma daraja abin da yake yana musulkan laili wa ya ta'abbadu kudusai yakan kasa daransa gida uku shi bacci misali a ce dare na da awanni goma sha zai yi baccin awanni hudu kuma awa nawa takwas ko to su kuma takwas sun kawai kiyamun laifin. shi ne bayyaba bayyaba bin ne an ce ba a taba jin yi waka ba wata rana wani makwa aka tambayi makwabcin su aka hal hal sami ita hu an shada an taba jin ya rera waka aka ce ba a sai shi ɗaya ya yi baitin kuma wa'azi ne kamar wa'azi ga wanda suke me yasa bai yawan magana kuma sai ya baiti ɗaya sai ce kad yahzanu kad yahzanu قد حذر الكلام وإنه لمحور yace duk mutum mai takatsantsa mai takawa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah to ya zan misala aka gan shi yakan rufe bakin shi yakan yakan boye harshen yakan mai da abin nan bakin sai ya zama wani wata tatka shi kuma harshen sa sai zama mahzun da ya zama abin da za a tattace zai fi kowa da harshen sai magana yace hadar al-kalami saboda gudun magana wa innahu la mufawwadu amma fa idan abun magana ya tashi fa fasihi ne shi fa yana da abun fada yasa magabata suna cewa kasratul kalami na tadullu ala kasrati ilmi al تشي ما تكلم من تكلم عن علم ولا سكت من سكت عن جهل سوتاي in ka ga mutum ya ci yawan surutu ba fa ilimi ba ne shi masu ilimi ba su cika magana ba su kuma waɗanda suka sun yi shiru ba su cika yawan magana ba shi ba ne sa suke ka ga gashi na abin da bai ga mai قد يخزن الولي التقي لسانه حذر الحلال وإنه لم قوة ذاك إيه سام متن متن وندي توشو متن مي تاكادن سان كما متن مي وندي زوني تقوى أما بي يوم مغانا ميسا سبودا wannan harshen manzo Allah sama yi wasiya cewa a rage shi ba a san mutum ya zo da yawan surutu نشتد وشي بيضا يارة شي كرة تأريدا كما لم باين هجرة وأتي شي ورأيت بيضا فلان عاره وليلة عن بيش يتلع دجار دينا سنة جرنسا حتى بطي راكعا حتى دين ايانا ركوء لا يقدر أن يسجد في ذو مرضي يسجد يكاد سجد فرأيته رفع رأسه إلى السماء حين لقى كنس سجوا السماء ثم قال في قرة عيني ثم خر ساجدا في سياسة يجدونا ثم خر ساجدا في أخي جاء في فسمعته يقول هو ساجد في نجيش ينا شيوا ألوك شنده سجدا إلهي كيف عزق كيف كيف عزفت قلوب الخليقة عنك فربما أصابتكم فترة فإذا وجد ذلك اغتسل ثم دخل بيتا فأغلق بابه وقال إلهي إليك جئت فيعود إلى ما كان عليه من الركوع والسجود وكان ورده كل يوم مئة ركعة في عقدي ينا شواء سنتدد إلهي كيف عزفت قلوب الخليفة عنك يا الله ya abun bauta na yaya zukatan bayi suka kauce daga barinka suka koma suna neman waninka fa rubbama asabat kul fasrat in yi wannan sai ya samu yankewa kawai sai ya yanke ko jajjabi ya fashe shi fa iza waje da zalika ta sala ko da ya ji irin wannan gazawar da gajiya sai shige ya wanka ثم دخل بيتا فأغلق بابه ولن سيشكي ودلاكي سيكل قوة wa qala fi ce ilahi ilayka ji'tu ya abun bauta na wajen ka na fa ya'udu ila ma kana alayhi min ar-ruku'i wa sujudi daga nan sai ya dawo ya ci gaba da sujada sa da ruku'in sa wa kana wirdu kullu yawmin abin da ya dora ma kansa zai rika yi kullum na ibada sallah arba'a ne ake raka'ati rakawoyi ɗari kullum abin da ya dora ma kansa to da idan ya gaji sai ya je wanka domin ya samu karfi domin domin wanka na kara wa mutum karfi wanka na kara karfi daga cin fa'idojin wanka akwai karfi yana kara wa mutum karfi sa musulunci bai zuga kazanta عندنا ضرورة خصوصية في ركيم ضابطة يعني إن شاء الله تعالى لأن خير درس لنا بعض وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم